karshe alkalin babbar kotun tarayya Justice Kadri ya yanke hukuncin ɗaure matar nan Hajiya Biniyo basirai Iyabo da ta yi niyyar tafiya hajin bara ta jirgin daular Larabawa Emirates daga filin saukan jiragen sama na Abuja wacce ta haɗe hodar Iblis mai nauyin gram 931. Tun kama matar bara da ta yi niyyar isa da hodar Iblis ɗin Madina da jami'an hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi NDLEA suka yi aka gurfanar da ita gaban kotu. Mai shari'a Kadri ya yanke hukuncin ɗaurin shekaru goma da aiki mai tsanani ga Iyabo musamman ma bayan duk tambayoyin da aka yi mata ba ta yarda ta faɗi waɗanda suka tura ta da hodar ko dillalin hodar ba. Kwamandan hukumar NDLE na filin jirgin Hamisu Lawan ya nuna farin cikin wannan hukuncin da ambatar wasu dabarun da dillalin kwaya ke bi. Kafin a kai ga wannan abin da ke faruwa shine cikin katon ne ake zuba kayayyakin sai a sa katon guda biyu ga kwaya amma a cikin a zahiri sai ga tamfofi. Kullum za su rinka wannan yan dabarun to amma kullum mu muna faman tunani da kuma training. Wannan shine ina ganin babban ginshikin madogarar cin nasarar mu. Wannan ya nuna kenan duk wani mai yunkurin wannan inda ya zo wajen ku yana garajen za a iya damƙe shi a dama ai bahaushe ya ce in kwana goma ne naka ko kwana ɗayan nan wata na shi ne wasu ƙasashe suna kashewa nan take wanda suka kama da irin wannan amma har yanzu gashi ana samun mutane masu wannan ɗabi'ar matsalar shi ne wasu ba sa ma fahimtar ina duniya ta dosa ɗaya kenan na biyu wasu kuma abin da yake faruwa shine ana gaya musu ƙarerraki za ka su da wasu 'yan kulle-kulle na cewa ba za a kama su ba kamar wasu layu ko gura yake eh ba ai sai layu ba ai ka san tafi saboda kowane irin yanki da irin nasa dabarar so wasu iya abin da za a gaya musu kenan sai su dauka duk maganar kenan to amma daga baya sai abin ya wargaje hukumar alazan najeriya na hakon ta bullo da bada lasisi ga kowace jiha da hakan zai sanya ka'idoji na tantance kowane maniyaci don gujewa taka doka a saudiya da kuma tabbatar da kare haƙƙoƙin alazan bisa kuɗin da suka biya dama hukumar ke kula da kamfanonin jiragen yawo da su ma kan samu kasan alazai dubu goma duk shekara ga abin da shugaban hukumar barista abdullahi muktar muhammad ke cewa mu tsaya akan hurumin mu na masu yin doka da kuma sanya ido akan yadda ake tafiyar da aikin haji dukkan wanda zai aikin haji a najeriya ko umra dole ne ya zama da cewa kuma alhazai ta ƙasa ce ta bashi izini wato lasisin yin haka shi kuma lasisin nan yana da nashi ka'idoji da sharuɗoɗi yana da nashi farillai da sunnoni da mustahabai wanda yake dole ne jiha ta bi in ta saba musu akwai hukunce-hukunce wanda za a iya mata ladabi a kai akwai kuma dokokin da ke tafiyar da aikin haji da umra a najeriya mun gaje shi daga shugaban shugabanninmu da suka gabata aka gyara shi aka tura shi ma'aikatar shari'a yanzu aka mai da shi doka turanci ake cewa gazetin wanda ya saba abin da ke cikin wannan ana iya gurfanar da shi gaban kotu a masa hukunci akan wannan sharuɗa da ke kunshi a cikinsa masu shari'i na ganin hajiya iyabo ta tsallake rijiya da baya da aka gano ta tun a najeriya don saudiya kan yanke hukuncin kisa ne ga irin wannan laifin nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya